الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإنسان إلى مدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم قوم دوجن المحرم شكرا تا دبو دين دري حدود أربعين دبيو هجرية وندي دا جدا عشرين دترا قوة انتفت شكرا تا دبو بيو da ashirin miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na littafin sahihin bukari yau za mu tashi a kitabu a tafsir babu tafsir suratun nisa fadin allah ta'ala wa man yabatul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha haka ne ko kuna tsada na'am ok da ya sauyi nuna ɗin haka ne Layin ya sauyi nuna minan mu'minina والمجاهدون في سبيل الله هرزوا فدا والمجاهدون في سبيل الله malam ce wannan babu ne da zai mana bayani akan wannan aya um, قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن سالم بن كيسان عن ابن شهاب قال حدثني سعد بن سعد الساعدي انه راى مروان بن الحكم في المسجد فاخبرت حتى جلست الى جنبه فاخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عمل عليه لا يستوي القائدون من المؤمنين أزوا فنسوا المجاهدون في سبيل الله فجاء ابن أم مكتوم وهو يملها علي قال يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان أعمى فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي ثم سري عنه فأنزل الله غير أولي الضرر غير أولي الضرر يا كو آه، wannan aya آه، لا yasrudna iduna Allah yana bayani akan cewa alƙa'idu ne mil mu'mini mu'minai suke zaune a gida daga ƙa'ada ne alƙa'idu na daga ƙa'ada zama ba daidai suke da waɗanda suke masu jihadi ba wanda suka fita filin daga da wanda ya zauna a gida yana da imani bai fita yaƙi ba da wanda yake da imani ya fita yaƙi to yi yastawun ba yi suke ba akwai bambanci amma sai da gaba ta aka saukar da gairu ulin zarari amma banda waɗanda suke da larura kamar makafi ko guragu ko sauransu su kan suna da ladan niyya tun da abdarar ɗin ne ya ajiye su ba kawai zama su kai suka ƙi zuwa ba akwai niyya daga nan malamai suke cewa duk lokacin da aka buƙaci wani abu na ibada sai wata larura ta hana mutum ya aikata wannan ibadan amma yana son ya yi bai samu ya yi ba to allah zai rubuta mata ladan wannan ibada ɗin ko da bai yi ba misali mutum ne ya saba yana sallar dare ko ya saba yana yin azumin nafila to sai ranar ta zo yana da abdara yana da larura ta rashin lafiya ko ciwo ko na makamancin wannan sai bai iya yin wannan azumi ba ko bai iya wannan sallah ta dare ba to Allah zai rubuta masa kamar ya tashi ya yi sallah ko kamar ya yi azumi saboda da yana da lafiya da zai su ma waɗannan makafi ko guragu mominai ne masu imani ne kamar yadda waɗancan masu lafiya suke da imani um, suka tafi yaƙi kenan abin da yana su je yaƙin wannan abdar da cutuwa wato larurar take tare da su ya kawo hadisin uh, ismail ibn abdullah al-ausi mutumin madina ne ya ce haddasa ibrahim ibn sa'ad uh, ibn ibrahim ibn abdurrahman ibn auf uh, jisan abdurrahman ibn auf ne daga sani ibn kaisan shi kuma nan tabi'i ne salih ibn kaisan daga ibn shihab shine muhammad ibn muslim az-zuhri az-zuhri yace haddathani sa'd ibn sa'd as-sa'idi shi kuma sahabi ne annahu ra'a marwan ibn al-hakam ah, ibn abi al-as shi ma tabi'i ne marwan ibn abi al-hakam so sa'd ibn sa'd as-sa'idi ah, annahu ra'a marwan ibn al-hakam ya ruwa ne ibn hakan a masallaci fil masjid yace na fuskanci sai zauna a gefensa sai ba mu labari cewa zai bin sabit ya ba shi labari yanzu Allah sallama ya yi masa shiftar wannan aya shifta kamar dictation ya gaya masa yana rubutawa la yastawi qa'iduna min al-mu'minina har zuwa wal mujahiduna fi sabilillah ah, amma a farko da annabi ya koya musu aya babu wannan ƙarin zairu ulil darar bidoni zikir ulil darar wannan ulil darar din zairu ulil darar din daga baya aka daukar da ita kawai allah cewa yi da muminai da masu imani da suke zaune a gida da masu imani da jihadi ba ɗaya suke ba da bambanci kawai sai ga wannan ba Allah makafa Abdullahi bin Ummu Maktum Abdullahi bin Ummu Maktum ne Abdullahi ko kuma sunansa Amr akan ce da su shi sunansa Amr in ba Abdullahi ba ko Amr Amr bin ibn Ummu Maktum ko Abdullahi bin Ummu Maktum babansa sunansa Za'ida kenan Abdullahi bin Za'ida ko Amr bin Za'ida sunan shi amma ibn umar mutum din shi ne shahar shi shi yasa ake wato fadansa da shi wa huwa shi annabi sallama ah, yumilluha alayya ah, yana mika wato yana shirkar aya da shi mai ruwa yake fada qala ya rasulullah sai shi makafan sai ciya manzon Allah law astati'u jihada ladani annabi shi wannan Abdullah ibn Umm mutum. babban lada ne annabi daga cikin manyan lada ne ta tun da akwai bilal sai ce da ina da daman da zan yi jihadi lau astafai wa jihadin da jihadu wallahi da ina da ikon yin jihadin nan nima da na je na yi jihadi to ba na gani kenan da aka saukar da ayar ya dan shiga damuwa tunda Allah ya ce masu zaman gida fa da wanda suka fita yaki fa ba ba za su zama daidai ba da bambanci to sai abin ya dame shi zai ce sa gaskiya da wadan larurar da ke tattare da mai rasulullah to gaskiya da ni ma na je na jihari wa kana amma alhali makaho ne kawai fa anzalallahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa faqiduhu ala faqidi fa saqala alai kawai sai annabi ya saukar da wannan a wato aya ta zairu qulit tarar mai ƙarin gairi ulin tarakar sai Allah ya ce da masu larura kenan kun ga ayar ta sauka ne saboda wa saboda shi ibn umar maksum ya ce cinyata tana jikin cinyarsa na ji nauyi fasakulan alayya da yake dama an zo saukar da aya to akwai nauyi ina sanun zai alaika kaulan safila ƙur'ani nauyi ne da shi shi yasa aka ce an saukar da manzan ana lokacin da ake tsananin wato sanyi sai ka ga yana da wato share gumi saboda wahalar da yake sha in ana soke masa wato wahayi ya ce sai na ji nauyi cinyarsa a kan cinyata wato saboda nauyin wahayi ɗin hatta haifto an tarubta ya ce sai da ne tsoron anya ma cinyata ba za ta fashe ba saboda nauyi haka dai aka sauka aka saukar da wannan aya a kuma an hu sannan sai aka yayewa wato annabi sallallahu alaihi wasallam wannan nauyi din in an ce surriya kaman a tsayyar mutum wani abu da yake mai nauyi ana nufin aka yaye masa nauyin wayin aka gama saukar ba an zama ghairu ulil zarar Allah ya saukar da wannan ayar wato cikakken ayar ghairu ulil zarar daga nan masu uzuri makafi ne marasa lafiya ne waɗanda wato suke da wani uzuri karɓaɓɓe a shari'a wanda ba je yaƙi ba to su kam su ma suna da ladan zuwa wannan jihadi ɗin wannan yana nuna mana rahama da tausayin ubangiji tabaraka wa ta'ala ka saba kullum ka zo masallaci kana nafila amma yau wani uzuri uzuri karɓaɓɓe ya sa baka iya yin wannan nafilan ba sai Allah ya ce wa mala'iku ku rubuta mai ladan ka saba kana da wuridinka na karatun ƙur'ani da kake kullum a masallaci amma yau wani uzuri ya hana ka kai wannan wuridin wani dalili karɓaɓɓe ko wata watakila tafiya ta gaggawa ko rashin lafiya ko larurar wani ta sa ka ce miki wani ka abin nan to sai Allah ce a rubuta maka duk wanda ya saba yana yin azumi na nafila sai wani larura ya sa bai samu damar yin azumin nan na nafila ba to Allah zai ce a rubuta mai sa to shine amfanin mutum ya zuci yana aikata aikin alheri to kuma kaga kai ma dan adam sai ke koyi da hukuncin Allah yayin da wani ya saba yana maka wani abu kana biyan sa, kana taimakonsa sai wani uzuri sai wani larura ya sa bai samu ba ya yi sai ka biya shi kamar misalin mutum yana maka aiki sai ciwo ya same shi rashin lafiya ya kwantar da shi ya share rabin wata baya zuwa aiki to cikin kamala ta ɗan adam to sai ka biya shi ko da bai zo yi wannan aikin ba tunda da yana da lafiya da zai sai ka biya shi complete kudin watansa saboda shi ma yana cikin ulul zarar wanda suke cikin suna da laruwa suna da bukata to mun da kyan zai taimaka mana kwarai a rayuwarmu tunda Allah ya mana mun ma mu yi wa wasu ai tunda Allah ya mana mun ma mu yi wa wasu qala hadathana hafs bin umar qala hadathana shu'ba an abi ishaq عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القائلون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فكتبها فجاء ابن أم مكتوم فشكى ضررته فأنزل الله غير أولي الضرر wannan riwayar hafsu bin umar al-harith al-haudi kenan daga shuba ibn hajjaj al-ataki daga abi ishaq shine amr ibn abdullahi al-tabi'i shine abi sa'd al-tabi'i daga bara ibn azib sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yace yayin da Allah ya saukar da wannan aya sai annabi ya kira zai zai bin sabit kenan shi kuma sakataren annabi ne marubucin wahayi ne zaidu ibn sabit shi ne sakataren annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rubuta masa wahayi sai ce ka rubuta mu wannan aya ne shi da mu annabi baya rubutu fa amara hu bi kitabatiha da katabaha ya rubuta fa jaa ibnu imam ana gama rubuta aya sai ga makahon nan abu abdullahi bin umar maktum na danin manzon Allah sallallahu fa shaka ila sallallahu sallam dararata sai ya kai wa manzon Allah kukan makantar ta shine dararata dararata ku makantar amma mu kenan in an ce abdarar asali suna ne da wannan suna duk abinda mutum yake cutuwa da shi a jikinsa ana ce da shi abdarar yawwa kinaya ne kinan an ari abdarar ana nufin makanta rashin lafiya ma abdarar ne duk wani rauni ma abdarar ne shi sa aka ce da makamo abdari ai daga cikin sunan makamo ko ka kace al'ama a larabci makaho ne ko kuma abdarir al'ama daga ƙur'ani ya yi amfani da kalmar al'ama ne amma abdarir ma ana nufin makaho ne shi kuma daga darar ne saboda yana da cuta a jikinsa yana da larura dararatahu kamar makantar ta kenan kawai sai inda ya kawo kuka shi makaho ne yana da uzuri to ya za a yi sai Allah ya saukar da wannan aya aka aka cusa gairu ulil tarar din a ciki aka shigar da gairu ulil kaga wannan yana da daraja a wajen Allah shi kadai ne magana ya faɗi da rurar Allah ya yayi magana a kansa daga nan duk makafan duniya ya shiga cikin wannan uzuri duk wani makafa duk wani abin da za a yi na masu ido yana da sha'awar yi biyu wato Allah zai ba shi lada kuma kar ku manta da matsayin makafo a musulunci makaho wanda baya gani wanda idan su ya tafi ya daina gani yana da matsayi yana da daraja inda ya yi imani annabi ce sallallahu alaihi wasallam duk wanda Allah ya faɗa duk wanda na ɗauke masa ganinsa ya yi haƙuri duk wanda na raba shi da ganinsa ya yi haƙuri to ba ni da wani sakai yadda zan masa sai dai in ba shi gidan aljanna Allahu Akbar Ka ga wata zarawa sama tabbas rasa ido abu ne babba abu ne mai ba shi da kwatanci gaya musu gaskiya ba shi da kwatanci mutum ya rasa gani ba za ka iya kwatanta shi da wani abu ba amma idan mutum ya yi haƙuri to ɗan aljanna ne shi wannan ba karamin baiwa ba ce ba sai sadu wanda Allah ya jarabe shi da larurar ido ya waye gari baya gani to ya kai kukansa ga Allah insha Allah zai samu rahmar ubangiji an samu da yawa cikin sahabbai da suka makance a rayuwarsu da yawa kuma suka yi haƙuri kalwar Allah kuma Allah ya musu takayya bayan ta aljannar a matsayin sun sahabbai kuma kaga sun samu yankin garabata ta aljanna saboda makanta da ta same su amma sai wanda fa bi Allah wajen kar a ji a samu wani makafo ya zama mutumin banza kuma a ce za ka shiga aljanna ne ka bi Allah ka yi haƙuri ka bi Allah ka yi haƙuri da makanta amma kana tsiya to kaga ka rushe wa kanka hanya قال حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال لما نزل الله يستوي القائلين من المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا فلانا فجاءه ومعه الدوات واللوح أو الكتفة فقال اكتب لا يستوي القائدون من المؤمنين هزوا والمجاهدون في سبيل الله وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم فقال يا رسول الله أنا ضريب فنزلت مكانها لا يستوي القائلون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله حديث محمد بن يوسف الفريابي أقول محمد بن يوسف التنيسي أقول الفريابي تونا الفريابي غالبا آه، هنا رواية لدى إسرائيل بن يونس إسرائيل ابن يونس دقا كنس أبي إسحاق شيني أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله السبيعي لم كفر دازو دقا براء براء ابن عاجب صحاب النبي عليه الصلاة والسلام يشي عند الله سكدا وأن الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين فقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدين في سبيل الله yace wa marubucinka ka rubuta mu wannan aya yanda Allah ya saukar min ita la yasul qa'idun min al-mu'minin wal mujahidun fi sabilillah haka take ayar wa khalfa nabi sallallahu alaihi wasallam ibnu ummu maktum a bayan annabi akwai abdullahi ibnu ummu maktum yana zaune a bayan yana jin abinda annabi ya faɗa sai an kira zaidu ya rubuta kuma ya rubuta sai ga musamman nan abdullahi mutum ya zo yana bayan manzo Allah sallama sai ce ya rasulullahi ana zarif ya manzo Allah to ai ni makaho ne kuma ni ma ina cikin masu zaman gidan ba zan iya yin jihadi ba gaskiya da ba na gani da zan iya yi da na yi kawai sai Allah ya karo gutsuran ayar gairu ulil darari ya ce da manzan Allah ka sa gairu ulil darari a cikin ayar lakarin wani lokacin Allah ya kan yi wani abu don ya ɗake darajar wani wanda duk inda aka karanta zai wani a abna'in da mutum shi ne sababin saukarta kuma yanzu don Allah a yi alfarmar da yi wa makafi ma a duniya kadai a ya ita samun hamar Allah ko kuma masu larura ga baki daya kawai sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sake cewa zai marubucinsa sakataren sai ce to Allah ya saukan min da wahayi yanzu ka shigar da gairu ulil darar la yasul qa'idun min almu'minina sai ka jona gairu ulil darar wal mujahiduna fi sabilillah haka aka yi kuma aka shiga da wannan a ƙari na gairu ulin tsarar to kenan wannan yana nuna ayan nan sau biyu ta sauka kenan la ya sauka ƙa'iduna min al-mu'minina wal mujahidin fi lai wannan da farko ta sauka to gairu ulin tsarar sannan kuma to da ƙarshe ta sauka shiga da ita kai wasu malamai kuma suka ce a'a ayar sau Allah ya sauka da ita saukar farko لا يستوي القائدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله سوكات بيو لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله في كنان سوكات بيو أشد دونا غير أولي الضرر wani mai ruwa yake cewa wallahi kamar gani yanzu ina gani lokacin da ake wa annabi wannan wahayi sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم وحول السند وحدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم أن بجسما مولى عبد الله بن الحارث أخبره أن ابن عباس رضي الله عنه أخبره لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن واتوا بدر والخارجون إلى بدر يكاو حديث إبراهيم بن موسى ابن يزيد الفراء الرازي الصغير أكيد شيء الرازي الفراء الرازي الصغير ده هشام شنو هشام ابن يوسف daga ibn jurai shine Abdulmalik, malik ibn abdul aziz ibn jurai shine abdul malik ibn abdul aziz akhbarahum sai canza isnadi ya da kawo wato wani shi imam bukhari kenan wani malamin wa haddathani ishaq shine ishaq ibn mansur ba ishaq ibn rahuya ba akwai ishaq ibn mansur shi malamin bukhari akwai ishaq ibn rahuya to ba rahuya ɗin ba ne wanda malam fiƙi suke cara a waje to nan ba shi ba ne wannan isa ibn mansur ne a wannan isnadi قال أخبرنا عبد الرزاق شيني ابن حمام عبد الرزاق ابن حمام قال أخبرنا ابن جريج شيني أبو الملك ابن عبد العزيز قال أخبرني عبد الكريم عبد الكريم عبد الكريم الجزري كان عبد الكريم الجزري أن مكتم أقول مثل من سنة mixam ibn bajara ko kuma bujira ibn bujira akan ce kuma ibn najda ibn bujira ya kawo na imam bukhari akan ce kuma ibn najda wanda yake maulan abdulmalik ibn al-haris ne ibn naufal ibn abdulmuttalib al-muttalib ya ce annabin abbas allah ya dada shi da baban shi ya ba shi labari wannan aya la yastawil qa'iduna min al-mu'minina a asalin ayar tana magana ne akan yakin badar dan ya kamata wani ya tambaya ce a ah, to wannan wani yaki ne ayar nan ta sauka akai yanzu ma bukari zai mana bayanin ayar ta sauka ne akan yakin badar ai waɗanda suke muminai da suka zauna ba su je yakin badar ba wal kharijuna ila badrin da waɗanda suka fita suka je yakin badar to ba ɗaya suke ba akwai bambanci kenan ayat tana magana ne akan waɗanda suka je wato yakin badar da wanda su je ba kenan la ta bainar qa'idina min ghairi udrin wa bainal mujahidina babu kwatanci ba za a ma haɗa su ba wanda suka zauna a gida ba su da wani uzuri da kuma wanda suka je suka yi jihadi lallai ba akwai bambanci sosai wanda ya je jihadi to ya fi wanda ya zauna a gida shi yasa Allah ce faddala lawan mujahidina Allah ya fifita masu jihadi akan masu zaman gida a sauransu sai kuma aya ta gaba babu innal ladina na tawaffahum al mala'ikatu zalimi anfusihim قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها wannan ba zai mana magana ne akan wannan aya ta suratul nisa'i da Allah yake cewa lalle waɗanda mala'ikunmu suke ɗaukar rayukansu innal ladina tawaffahumul mala'ikatu asali abinda aka sani mala'ikan mutuwa guda ɗaya ne Allah ya ba mu haduwa da shi akan sa'a shi ne yake daukar rankuwa asali malakul maut da qur'ani ce qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un to amma nan Allah ya ce innal ladina tawaffahumul malaikatu waɗanda mala'iku suke ɗaukar rayukansu sai ya zai zama haka bayanin shi ne malamai suka ce a shi shi mala'ikan mutuwa idan ya zo ba shi kaɗai ke zuwa ba yana zuwa da masu taimakonsa sai allah ya haɗa shi da 'yan rakiya mala'iku ya ce ku bi shi ku je ku ciro rayukan mutum duk wanda ka gaya mashi mala'ika ne cire ransa wannan da musulmi da kafiri gaba daya dole sai mala'ika ya zo kanka ka wani mulkin Allah da sarautarsa dama shi ya shuka ka shi ya dasa ka so idan ya zo zai raba ka da duniya rayuwarka ta ƙare lokacin da ubangiji ya shimfiɗa maka ya ƙare sai ya turo yan aikensa mala'ikun mutuwa kenan mala'ikan mutuwa sai ya fizgira kudin sai ka ga mutum ya zama ba komai eh, ya zama babu mutanen ne ya mutu kenan ya zama babu inda za ka bashi a wurin sai zama maka matsala duk darajarsa duk matsayin matsayinsa duk ɗaukakarsa ya mutu to kasa ce yanzu maganin sa kuma an rufe shafinsa komi ya tsaya kat na lillahi wa inna ilaihi raji'un إن الذين توفاهم الملائكة to an ce mala'ikan mutuwa da masu taimakonsa su nawa ne mutum shida ne wai mala'ika shida ne wahum sita su su shida ne masu taimakon nashi akwai shi akwai kuma mala'iku shida guda uku an wakilta su su za su rinka ciran ran mumini guda uku su kuma suna cire ran kafirai to ya ake a yana samun mutum da ya mutane da yawa su mutu a lokaci guda kowa ya sauransu na allah ta wa ta'ala yadda ka san ya shirya numfashinka wani baya rigan wani zuwa ko to haka kuma ya shi san yadda yake tsara musu ke ɗaukar rayukan mutane ba wani wanda ya isa mutu ba mala'ikan mutuwa ne da kiran shi ba kuma ba wanda zai mutu ba da sanin Allah ba da zai taɓa yiwa ba kenan nan ba a yi mana bayani yaya take bi su je su ɗaɗɗauko rayukan mutane a lokaci guda ba amma an ce mana dai su suke ɗaukar rai imani mai yadda dama ba kowane abu ne tunaninka zai iya kaiwa gare shi ba kuma dole ka haƙura na sha muka muku misali an yanzu muna da rai kowanne mai yana da rai to ina ran mu yana yana. ba wanda ya sai ce ga inda yake amma ya yanzu yana da rai kana magana ko wannan magana da kake yi a ina ake shirya take fitowa ina na'urar da take haɗa iska da sauti ya yi ƙara ka yi siririyar murya ka yi mai faɗi ka ɗaga murya ka sauke murya daga ina ne kaɗi kana jin magana tana fitowa amma ka yi imani ka yadda haka ne kenan akwai abubuwan da ga sunan muna gani suna faruwa amma mu san yaya suke faruwa ba Ko mun imani to kar wani ce to yanzu wannan mala'ikan mutuwa an ce mala'ikan mutuwa ne guda ɗaya ne to duk duniya to ya ake yake zuwa ke ɗaukar rai ni ban sani ba da ka gaskiya ƙarya ne a ƙarya kake ai akwai abubuwan da baka sani ba kuma ka yarda da su to wannan shine ake ce shi imani imani yadda imani amintuwa tunda Allah ya faɗa na yadda kurum to wannan akwai su a shi da yawa zai ce maka maka idan ka gane ce ka huta kawai wasu kuma sun ce mala'ika su din ana nufin mala'ikan mutuwa ne guda daya sunan da ƙwar'ani da ya ba shi ce shi malakul maut mala'ikan mutuwa amma an ambace shi bi lafzin jami'i an yi amfani da lafazi na jam'i a don girmamawa ne don a girmama shi kamar yanzu mutum ai yana magana zai ce ai zai ta kiran ku ba ku samu damar ɗauka ba to wannan yana girmama ka ai na zo wajen ku ai mu samu haɗuwa da ku ba amma fa gurin ka kai ka da yanzu. amma sai ce kun yi kaza ai ya zo an ce kuna bacci ya yi eh, ai an ce ba ku fito ba kai ɗaya ne ba amma kuma ana musu amfani da ne jami'in girmamawa to a cikin qur'ani ma akwai irin wannan abu akan yi amfani da lafazin jami ana nufin abu daya wannan kauli na biyu fassara ta biyu kenan dangane da innal ladina tawaffahumul ikatu. ko da wani zai ce ya akai aka amfani da jami'i alhali mala'ikan mutuwa guda ɗaya ne don a wani gurin Allah ya ce guda ɗaya ne ulitan fahim malakul mauti allazi kaga bai ce alladina ba alladi wukila bikum thumma ila bikum turja'un to wannan wannan kenan waɗanda mala'ikun mutuwa suke zuwa ko mala'ikun mutuwa zuwa ke ɗaukar rayukansu a lokacin zalimi an fusihim suna masu zaluntar kawukansu zalimi an fusan ko kuma ka ce sun zalunci kawukansu zalimi an fusan sun zalunci kawo kansu na da da kullum yana cikin zalunta kanshi don bayan abin da Allah ta baraka wa ala ya ce ya yi ya tauyi ƙalu fi makuntun afon ƙalu fi makuntun mala'ikun za su ce da su fi makuntun a ina kuke ina kuka kasance ko a cikin mai kuka kasance kukan kuna cikin mushirkai ne ko kuna cikin musulmai shine fi makuntun akan al'amarin addinin ku a antum fi fariqil muslimina aw fi fariqil mushrikina wannan tambayar malam ta wulakanci ce haka malamai suka ce littobir duk wanda ya mutu yana mai zaluntar kansu bai yi addini na daidai ba idan mala'ikan mutuwa ya zo ɗaukar ransu zai ce kai a ina kake la ilaha illallah ka ga wannan musuluncin da muke wasa da shi kaji ko A shi an zo ɗaukar ran kamar sai an tambayi daga ina kake wannan islam din wani yana yi ne don kawai dai ya tashi a cikin musulmi ne yana musulunci wani yana yi ne don iyayensa kawai musulmi ne ba wai don ya yarda ba kafin a ɗauki ranka sai an tambaye ka wannan islam ɗin wannan musulunci ƙalu fi makuntun shi a wani ɓangaren kake ko a ina kake a ɓangaren kafirai kake a tukwaiku ya ka a tura ka can ko ɓangaren musulmi nake tambayar na ga muku tambayar ta ne tobi don wabbakarwa da tabarwa subhanallah idan masu laifi ne ba su yi jihadi ba ba su yi hijira ba ba su yi taimakon addini ba to sai a musu wannan tambaya kuna ina ba ku je kai yi jihadi ba kuna ina ba ku yi hijira ba kuna ina ba ku taimaki musulunci ba قالوا kunna مستضعفين fil ard wannan mamacin ne ba? ko mamacin wanda suka mutu akan kuskure sun ce mutane ne masu rauni a bayan ƙasa wannan amsa da za a ba mala'ika kenan kunna mustada'afin fil ard ai mu masu rauni ne a bayan ƙasa mustada'afin daidai ke da hajizi mu gajiyayyu ne ba mu da iko ba za mu iya fita daga makka mu tafi madina ba mu hijira ko kuma ba za mu iya yin kaza ba ko abin da aka ce me yasa ba mu yi ba dai ba za mu iya yi ba wai mala'ika za a gaya wa ai rauni ne hana mu mai Kalu. in ba su je jihadi ba ne ba ko ba su hijira ba ne ba misali ba su hijira ba sai mala'ikar su da su a ta takun abdullahi wa sai'atan wa tuhajiru biya kasar Allah ba tana da yarwa ba me yasa za ku zauna a gurin da ake saban Allah ba ku hijira ba ba an ce musulmi ya zauna a wurin da babu addini kuma aka hana shi addininsa aka hana shi bauta Allah ya hijira ya bar wurin ba to ya ake ka zauna wurin da yake sabon Allah ne ga kasar Allah da fadi ga kasashe ga garuruka ga wurare in an takure ka ana ba ka koma can ba alam tukun ardullahi wasi'atan kasar Allah ba ta zama mai yalwa ba ba ta hajiru ya ku hijira wannan mutum kafin a ɗauki mutum ana fagubar mai amana Allah ya ba mu lafiya ku hijira ba ku yi ba to wannan shine abin da zai faru ga duk wanda ya mutu a mummunar hanya idan kafiri ne kai za a ce ah, ya aka yi maka yi musulunci ba sai mutum ce ai rauni ne ya tabewa kuma za su baka an wato wannan wallahi sai nuna maka malam mun gode Allah da Allah ya ba musulunci mun gode masa Allah ka ɗauki ramin muna musulmi shi ne ake cewa tawaffana musulmi Allah ka ɗauki ramin muna musulmi wa alhikna bi salihin ka haɗa mu da mutanen kirki salihan bayi amma duk wanda ya mutu ba da yana ganin taskufa in dai mutum ya mutu ba hanya ta ƙware ba zai ga bacin rai zai ga damuwa mushkilar shine ba a dawowa ballantana musu mana hirar su bamu labarin su mata da a ce ana mutuwa a dawo wanda ya mutu ya zo ya baka labarin abin da ya gamu da shi gwagwarmayar da ya gamu da ita kafin a ɗauki ransa bayan an ɗauki ransa kwanciyar da a kabari ya aka yi da zai zo baka labari ha to da ba haka ba da ba haka ba Allah ka ba mu kyakkyawan cikawa قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود قال كوفع على أهل المدينة بعث فاكتبت فيه فاكتبت فيه فلقيت إكرمة إكرمة مولى بن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي ثم قال أخبرني ابن أباك أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين آه، يكشفون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم هو أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة الظالمين أنفسهم رواه الليث عن أبي الأسود wani riwayar abdullahi ibn yazid al mukri abu abdurrahman kenan mutum makka ne malamin bukhari ne amma mutum makka ne asalin sa dan basra ne a iraki ya koma makka saboda karatu ko kuma daga ahwaz an ce ya koyar da alkur'ani wannan mutumin ba kun ji an ce mukuri ba abdullahi ibn yazid al-muqri al-muqri ana nufin mai koyar da qur'ani mai koyar da qur'ani to imam bukhari cikin malamansa akwai malaman qur'ani mahaddata qur'ani sun kware akan qur'ani kuma sun kware akan hadisi kaga mutum zai iya hadawa kenan to shi wannan a rayuwarsa ya haddace da mutane qur'ani ya zauna a zaune dirshin sai da ya share sama da shekara saba'in yana koyi da ƙur'ani ya mutu wannan abdullahi ibn yazid al-muqri kenan ka rike sunan sa malam bukhari ne abdullahi ibn yazid al-muqri shekara saba'in da wani abu ya zauna a kujera yana ta koya mutane ƙur'ani kullum a zo a karanta a aikin kenan kawai mutane ne masu matsayi masu daraja a wajen Allah amma yanzu yanayi ya zo ya san an canja an nuna mana ba su wani mai ƙur'ani an nuna mana ba mai daraja ba ne amma su a da wanda ya haddace ƙur'ani ko wuce ya zo ya gaishe shi ake ƙwarai ko a yi babban aiki aiki alal akalli risala ɗin sakon Allah ta'ala da ya turo wa duniya gaba ɗaya na cikin kwakwalwarsa kuma ina tabbatar muku ba a haddace ƙur'ani da wata duk wanda ya haddace ƙur'ani kurin ya wahala su wahalar nan da ya ba da lokacinsa don Allah ya cancanci yabo ya cancanci ayyukan addu'a shi yasa annabi ya ce ko sallah aka zo yi bayyana a tura wani ba ba abucin qur'ani ba ya ummun nasu aqra'uhum li kitabillah inda sunna za a sai dai kuma san zuciya wanda zai yi mutane limanci ba wanda fi su riga mai kyau ko fi surutu ko fi su matsayi ko yake da abin duniya ko yake da a aqra'uhum li kitabillah haka annabi ya ce wanda ya karatun qur'ani ya karanta qur'ani ya bauta ga qur'ani wannan abdullahi ibn yazid al-mukri malamin imam bukhari ne ya karanta da qur'ani sama da shekara 70 da wani kuma yana cikin manya-manyan malamai imam bukhari ba yara ba manya kibar shiyukh al-bukhari kibar shiyukh al-bukhari Allah ya kika su da rahama Allah ya girmama su duk wanda ya rike qur'ani ilimi ya tabbatar karatu ya tabbatar duk wanda ya karanta ƙur'ani ya rike alƙur'ani baya mutuwa wulaƙance cikin ɗaukaka da daraja Matukar ya yi aiki da wannan abin da ya karanta na ana iya samun wanda ya karanta bai aiki da shi ba bai himmatu da shi ba amma kamar wata munkaba ce wani daraja ne da ubangiji ya bude ma na samun ɗaukaka duniya da lahira so ku karanta ƙur'ani ku sa 'ya'yanku su karanta ƙur'ani don su samu matsayi a duniya da lahira a wajen Allah tabaraka wa ta'ala kar ku manta abun banza ma an halice shi abun banza yanzu akwai mawakan da zaka ajiye shi tun da safe ya taimaka waka har magarba duk tana kasa waka kala-kala a canje wannan kalan a yi kiɗa a canje wannan a canje kiɗa a canje wannan ana tafi ana ihu ya haddace ya rike abin da iya ke a banza ma an rike ma, ballanta ballantana magana Allah don mutum ya bauci ya karanta littafin Allah ai bai asara ba shi kuma da mu ita kuma wannan Allah haka take ko kasa ta kai alheri ko ta shari ko ka shagaltar da danka yi alheri ko kuma ya shagaltu yi wani abu wannan farar da wannan space din insha Allah in baka sa shi alheri ba sai yayi wani abu ko dai ya da alheri ko ya sharri su babu tausayi akan cewa a cewa yaro ya karanta ƙur'ani ko a kyale shi yana tsalle-tsalle yana yawan banza bayan karatun ƙur'ani a kyale shi babu daga kafa akan wannan kai kura masa ya yi don ya samu rahamar Allah ba haka muke yin azumi ba muna jin yunwa muna son mu sha ruwa muna son mu ci amma mu takure kanmu saboda muna neman wani abu wanda Allah bai bashi dama ta ce Qur'ani bai ne da Qur'ani zama abokin sa ina da maimaita muku ina da gaya muku ba ku da abin da za ku karanta ku samu lada a wajen Allah ba sama da Qur'ani ba ku da wani wuri da za ku ku samu lada a wajen Allah mai yawa da zai cika muku mizanin ku irin Qur'ani su kuma da Qur'ani ya zama abokin hirar ku ko abokin sauraron ku mutum a banza sai zauna ya awa biyu yana jin kiɗa in ya kunna wannan gidan rediyon sun gama sun shiga wani shirin yi tsallaka ya je da jin wani kullum a motar ta kiɗa ke ji a banzan bazara yana ta ɗiban zunubi amma zai iya sauraron ƙur'ani ba ko ya ji tilawar ko ya saurara ana karanta ana fassara ya samu shirya da zai iya yi ba kowa ya san abin da zai amfani shi ba kai sai kuma haiwa haiwa shi ne malamin shi abdullahi ibn yazid al-mukri haiwa ibn shirashi kenan abu zura at-tujibi ake ce da shi at-tujibi shi ko mutum misra ne mutumin misra ne na mutanen masar su ma san su da qur'ani makaranta qur'ani ne da gaske wa ghayruhu da wannan shi ne ibn zahiya al-basri shi ma ibn zahiya mutumin masra ne kamar yadda imam tabarani ya fitar a cikin mujamu asfari ya kawo riwayar yayi bayaninsa qala subi sun ce haddathana muhammad bin abdurrahman ibn numan al-asbi shine abul aswad yace mu urwa ibn zubair kenan qala yace قطع على أهل المدينة بعث an umarci mutanen madina su fitar da sojoji da za su je yaƙi kalmar kotsaya kamar ka ce ulzima ahlul madinati kalmar kotsaya din da ke so a fahimta an lazimta wa mutanen madina wata rana cewa su fitar da zandunar yaƙi da za su je su yaƙi mutanen sham a lokacin wato halifancin abdullahi ibn zubair a lokacin abdullahi ibn zubair shine wato shugaba a makka daga ya aika wa mutanen madina ya ce ku fitar min da sojoji su damar da wancan aidu duk wani matashi musulmi mai lafiya ai yi sojan musulunci ne ai ba su yasa sa uniform ba sojoji ne na musulunci da haka da an tashi kayya kayya kurin fita za ka yi kaɗauta kubin ka zagaya aikin Allah ya ce to a fita za a je a yaƙi mutanen sham a wannan lokaci ya ce falaƙitu ikrimata maula ibn abbasin fa akbartu sai na haɗu da um, ikirma shi ne ne a abbas da ba shi labari lallai cewa ni fa an rubuta ni cikin waɗanda za su tafi sham din nan za su je yaƙi fa na hani an zalika a shaddan nahi sai shi abdullahi bin abbas sai hana ne ce karkace hani mai tsanani sun makana sannan sai ya ce akhbara min abbas in anna nasan min al-muslimina sai ce ai abdullahi bin abbas ya gaya mun cewa wasu mutane cikin musulmai ibn abi hatim a tafsirinsa a riwayar ibn jirai daga ikirma ya yi bayanin waɗannan mutane a wata hanya kuma ta ibn uyaina daga ibn ishaq Amru bin umayya ibn khalaf da al'as ibn umayya ta ibn hajjaj da al hari abu zama da abu qais ibn al-fakih su ne waɗannan mutane a wata riwaya kuma yadda aka ruwaito aka faɗi su suna nan da yawa a riwayar ibn mardawai ta hanyar ash'ad ibn uh, siwa daga ikirma daga ibn abbas uh, ya ambaci alwalid bin utba da al'ala ibn umayya ibn khalaf waɗannan mutane da aka faɗi sunan nakensu kanu al mushrikina sun kasance suna tare da mushrikai yukassiruna sawadal mushrikina ala suna ƙara yawan mushrikai don su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi suka dawo suna supporting mushrikai ko suna tare da mushrikai don su ƙara musu yawa don su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam an yi wannan lokacin um, aka ce lokacin da aka fita yakin badar wani an kama da tsohon tarihi ne abin da ya taɓa faruwa lokacin da aka je yakin badar da su aka fita da suka ga musulmi ba su da yawa kawai sai shakka a wato ta shige suka ce kai gaskiya ba za mu yi sapotin annabuwa ba ba za mu yi shi ba shakka ya shige su suka ce kai waɗannan sun canja addininsu wai su muhammadu ke ne ke nufi wai sun canja addini sun bar addini iyayen da sani to waɗannan dai aka kashe su a badar ya ce samu fayir ma bihi akan je ko kibiya ko mashi fayir ma bihi an ramin jiba harbi fa a ahdahu sai samu ɗaya daga cikin waɗannan mutane fa yaqtu lahu sai takobin eh, wannan mashin sai kashe shi ko kibiyar yi yudraba fa yuqtal ko kuma a dake shi a kashe shi yana cikin wannan yanayi da yake supporting wani annabi yake kishiyanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فأنزل الله هذه الآية في الله يتكد وانا آية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم للي وأن لسكي ملائكم ko mala'ikar mutuwa ke ɗaukar ransu suna zaluntar kansu me zaluntar kansu sun je suna munafurci suna goyon bayan kafirai don su yaki annabi wai su ƙara yawan kafiran dan annabi ya ga kafirai ya tsorata sai tsautsayi ya sa in an harbo kibiya ko mashi ba sani ba kudin sai same su su ba su je da niyyar su mutu ba su ba su je da niyyar su mutu ba sun daina da niyyar su kare annabi ni ba ka kenan ai ko da bai ɗauki makami takobi ya a annabi ko ya tinkari wani musulmi ba amma at least ya shiga taron inda rududu na kafirai sun ƙara yawan kafirai kafiru na sama da mushrikina wai don a ga mushirkai suna da yawa annabi ya samu rauni sabai samu rauni to sun je da wannan niyya ɗin, kawai sai a yau harbi in an yau harbi kurin kibiyar nan ko mashin sai bada kan ɗaya daga cikinsu sai kashe mutum idan ka je mai za ka biyo Allah aini asali ma ni da ba na daina da niyyar yaki ba kawai dai ne na daina kara musu yawa kaza kaza sauransu kamar misali in ba ku gane ba barin da ku bayani a takaice harka ce ta tsiya ake yi ko ta bid'a ko ta wani abu na sabon Allah kai mutumin kirki sai ka je ka bi waɗannan mutane karaka su yanzu a gari idan an zo ana duba ana cikin amma ba suna da yawa Wani zai ce ai har kuwa ne a ciki kuma amma wannan nan na san shi mutumin kirki ne akwai mugun haɗari idan mutum ya shiga taron banza mutuwa ta riske shi wannan ayar illal ladina mai an zalimi anfusihim tawafan shi yanzu kawai misali in shi a suna zuwa suna zanga-zanga ko zagayen gari sun sa baƙaƙen kaya suna zagin abubakar da umar suna zagin matan annabi kawai mutane yara samari matasa marasa addini su ma sai su bi su yan inda su wai a ainihin mun bi ne dan bai kallo to duk da rurar da ta same su ko mutuwa ko wani abu ya faru na larura to kana cikin su to ba abin mutanen banza ko ko da niyan kallon, ko an je ana wata tsiya ana wani abu na sabon Allah kai fa mutumin kirki ne ka je wuce kai ma ka shiga kana kallo to kana cikin su da tsautsayi zai sa wani abu ya faru to sai dai a zo a taimaka addu'a dai a gefe Allah ya bimu Allah ya kai amma me yake ta ai sai ta da gefe idan harkar da ba ta ka bane karka shige ta ku ce ku tafi ku tafi ba na yi yanzu wanda bai san ka ba ya zai ya gane cewa ba a cikin su kake ba barin ba ku misalin da ya faru an kama da wani kes wani ba a lokacin da ake harkar boko haram nan sai dai yana zama a wani wuri wannan wurin na mutanen banza ne ba mutanen kirki ba ne sai aka je aka yi ta'addanci a wurin aka kashe wani aka zubar da jini aka shi mutane ba ɗaya ba ba a cikin garin da aka ya aka yi shi wannan bawan allah mutumin kirki ne kowa ya kashe mutumin kirki ne amma wannan wurin wurin zamansa ne kuma wai so da aka ɗauka sa aka ce suwa suke zama a wurin duk har da shi aka tsada ya je yi ta ƙoƙarin bayanin shi wani allah ne shi wani kirki ta ce a ina kuma allah ya kaddara aka zo wato samame ɗin aka tarar da shi a wurin to me kai ka zama wani mutanen banza tunda kai ba ra'ayin su kake ba me zaunar da kai wa'azi ne lasfika aka gani a hannunka a so wannan wani fikiu ne mai kyau da zai ce mu a rayuwa duk abin da baka yi imani da shi baka yarda da shi baka kashi da shi ka rabu da shi kullum zama a wajen masu laifi ba laifi zai iya shafar ka yanzu waɗannan ka gani ai ba wai da niyyar su ɗauki makamin su yaƙi annabi ba amma ba su ƙara yawan mushrikai suka je kuma Allah ya kaddara musu mutuwa aka kashe su sai Allah ya saukar da aya a kansu mala'iku za su gaya musu fi makuntum ko a wani bangare kuke ne ku kam kun gane tambayar in fa za a ɗauki nan na su kafin su sai a ce ana kuke kuka a bangaren mu ba mu gane ku ku musulmi ne ko kuma ni ku mu mushrikai ne wai sai ce a ai mu muna da rauni ne kunna mustadafina fil ard muna da rauni ne ba mu da iko ba mu da kaza uzuri ne na banza na mutum zai iya bayarwa kawai mala'iku za su ɗauki kiransu a tura cikin ne yan jahannama imamu ahmad allah masa rama ya ce duk ƙoƙarin mutum da wayewa ɗin abin da ake so kyakkyawan cikawa duk yadda za ka yi walata mutum na illa wa anta musulmunan nan to kai ƙoƙari kai aiki da ita duk ka duk abin nan ɗinka in ta kuskure maka baka mutu akan musulunci ba ba wa zuwan allah da wannan husnul khatima kyakkyawan cikawa shine a nan na ba ku labarin wani bawan Allah mai son Allah a zahiri ya samu larura yan wasu suka zuga suka ce tafi gurin bokaye ciwo ne ya ta fama da shi ta fama bai warke ba ta yan wa da dangi to ai sai ta tsaya ko yan aqida ko kaza kaza kaza kaza ka je ka nemi taimakon kaza kaza yana ki yana ki ne har yanzu shi yake fa wa'azi kar a je gidan boka kar a je wajen yan boli da matsin rayuwa ya kama shi shi yana son ya samu lafiya ya manta da jarrabawa ubangiji Allah ya kan iya jarrabar ka kai maganin lokacin da za a baka waraka da yi ba ba Allah ne ya tafi da ne mai samu waraka a cikin kwana suna masa tsari suna ta zuba masa kayan tsafe-tsafe da sauransu ustaz mai addini da gemarsa da komai wanda yake ba da labarin mai ce mu kanmu ya karantar da mu suka lullube shi da jan ya suka yi masa tsafi da wayan sauransu aka yi zuba masa irga aka yi ta kiran aljanu aka yi ta wane ne ya kwana ya abin nan ba sallah a asuba ba kawai ana buɗe wannan tsumma aka tara ya mutu bawan Allah mutumin kirki amma kaga ya samu subul khatima shi sa raba kafa akan aqida mai ba ai in kai imani da abu kai da furin kana kan wannan abun ba dai Allah ka rike ba ka ce na rike Allah kuma insha Allah ku zan samu waraka kuma wallahi Allah zai baka wallahi to kada mutum ya je shiga harkar da ba ta ba ina maimaita muku wannan akan samu tsautsayi abinda baka yi imani da shi ba abinda baka yarda da shi baka je ka rungume shi ashe ajalinka a cikin sa yake sani ba zo ka tafi cikin Allah kiyaye to shi ne Allah sakar da wannan aya idan da dina tawaffahumul mala'ikatu a anfusihim qalu fi ma kuntum qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha yace aw yudrabu fayuqtal fa yi Fa Idan Allahu innal ladina tawaffahumul mala'ikatu Rawa kun layth an abi al-aswad ya yaruci wannan a riwaya daga abi al-aswad abinda kuma faɗa ne Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure ko sun taɓa ana cikin muna neman afuwar ubangiji ta baraka da ta'ala wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk